तुम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 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan yini na sha ɗaya ga watan ramadan hijira da 1438 muna miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzon tsira annabi muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci da izinin allah za mu ci gaba da wannan karatu daga inda muka kwana to amma kafin mu ci gaba da wannan karatu ina son na ɗan ja hankalin 'yan uwa zuwa ga waɗansu al'amura masu muhimmanci ƙwarai da gaske musamman a lura da cewa wannan wata ya kama tafiya gashi dai kamar jiya-jiyan nan ne aka ce mana an ga watan ramadan muka ɗauki azumi to amma gashi a yau dinnan mun shiga goma ta tsakiya ma'ana har goma ta farko ya wuce mu wanda ya kamata kowane musulmi ya tsaya ya yi nazari ya binciki kansa ya duba kwanaki goma nan da suka shuɗe wani aiki ya yi a cikinsu wani alheri ya yi a cikinsu yaya ƙoƙarinsa ya kasance dangane da neman kusanci zuwa ga ubangijinsa ya kamata kowane musulmi ya tsaya ya binciki kansa dangane da waɗannan kwanaki da suka yi wato suka shige mu na wannan wata mai alfarma watan ramadan tun farkon wannan wata ne ake tunatar da musulmai ake kwadaitar da musulmai da wato ayyuka na alheri saboda wannan wata wata ne na alheri kuma wata ne na aikin alheri wata ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ware shi a tsakanin watannin duniya ko watannin shekara ya ware shi da falala da daraja da ɗaukaka ya ware shi da wata baiwa wadda bai hore wannan baiwar a sauran watanni na shekara ba a wannan watanni ake bubbuɗe ƙofofin aljanna a wannan watanni ake kukulle ƙofofin wutan jahannam a wannan wata ne mala'ikun Allah suke kiran bayan Allah musulmai suke kiransu suke cewa ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aksir ya kai mai neman alheri ga lokacin ka yayi saboda haka ka fuskanto duk wani abin da ka gabatar na alheri ko da na ƙwayan zarra ne karɓaɓɓe ne a wajen Allah ya kai kuma mai neman sharri ka takaita saboda wannan wata ba watan sharri ba ne wannan wata ba wata ba ne na sabon allah wannan wata ba wata ba ne na aikata zunubai da ƙetare iyakokin allah saboda haka wannan kira da mala'ikun allah suke wa bayansa yaya amsar mu ta kasance dangane da wannan wato wannan kira dole kowannen mu ya tsaya ya yi wa kan shi hisabi me ya gabatar ga dai ayyuka na alheri kala-kala wanda aka shara'anta mana yinsu ga karatun ƙur'ani ga na filfili na wato salloli kamar sallar tarawihi ƙiyamun layl da sauran sunanin rawatib ga ambatan allah wato zikiri su hailala da tasbihi da kabbara da hautsala da makamancinsu ga sadaka ga dai nau'o'in ayyuka na alheri to ya kamata kowannenmu ya tsaya ya duba yanzu tun da aka soma azumin nan sau nawa shin kin yi ƙoƙarin sauke karatun alƙur'ani kin yi ƙoƙarin karanta ƙur'ani daga farkonsa har ƙarshe wanda mun yi bayani a kwanakin baya irin ladan da ake samu daga karatun ƙur'ani wanda wannan wata sunan shi watan alƙur'ani domin a cikinsa ne aka saukar da alƙur'anin nan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin watan ramadana yana sauke karatun ƙur'ani yana karatunsa tare da mala'ika jibril daga farkon ah, wato daga farkon watan har watan ya shuɗe hakan nan sahabbansa hakan nan magabata na ƙwarai an ba mu labarin cewa imamu malik radiyallahu anhu ya kasance yana karantar da almajiransa littafin sannan da ake ce masa muwatsa aka ce amma da zarar imamu malik aka ce watan ramadana ya shigo to sai ya rufe wannan littafin ya ajiye shi a gefe ya ɗauki ƙura'ani ƙura'anin nan zai ta karantawa har watan ya shuɗi baya ɗaukan karatun hadisi ko karatun wani abu hakan nan imamu ahmad ibn hanbal hakan nan imamu shafi'i hakan nan imamu abi hanifa kai aka ce ma daga cikin manyan limaman nan manyan malaman magabatan nan akwai wanda a kowane dare sai ya sauke ƙur'ani kowane dare wato ma'ana kowane yini har wato eh, watan ramadana ya shuɗe kullum sai ya sauke ƙur'ani idan kwanakin wannan wata talatin ne wato ma'ana zai sauke ƙur'anin nan sau talatin idan kuma watan kwanakin eh, ashirin da tara ne zai sauke ƙur'ani sau 29 to shin waɗancan sun fi mu san aljanna ne tun da watan ramadana ya shigo ɗinnan yaya himmarki yake wato ya himmarki ya kasance dangane da karatun ƙur'ani matuƙar baki a cikin al'ada baki a cikin wato ainihin jini me zai hana ki ware wani lokaci na yin karatun alkur'ani ki yi ƙoƙari ko da sau ɗaya ne kada ki bari watan nan ya shuɗe ba ki sauke ƙur'ani ba ko da sau ɗaya ne in za ki iya yi fiye da haka ma ki yi za ki iya saukewa sau biyu ne sau uku ne sau hudu ne almuhim dai abinda ake bukata daga musulmi shine ya yawaita aikin alheri domin a yayin da aka ce wannan wata watan aikin alheri ne kuma mun sani cewa ba kowane aikin alheri ba ne ake karbansa sai wanda ya cika sharuɗa wanda akwai sharuɗa na karɓan aikin alheri sai aikin ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan sai wannan aikin ya zamanto an yi shi don Allah to kun ga idan aikin alheri ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ba za a karɓe shi ba to kun ga a nan tun da ba kowane aikin alheri ba ne karɓaɓɓe to idan ba mu yi shi da yawa ba fa ya zama to ɗan kaɗan ɗan nan da muka yi ba a karɓe shi ba fa kun ga mun tashi a zero kenan saboda haka ne ake kwaɗaitar da aikin alheri idan sharaɗin karɓan aiki bai cika a wannan karo ba wani karin zai iya cika idan ba a karbi wannan ba za a iya karban wannan saboda haka a kunga kenan a wani irin suna da aka yi wa waɗannan kwanaki da muke cikinsu wanda ni ban taɓa yadda da shi ba ake cewa goman farko goman marmari ko goma na wato goman tsakiya goma na wuya to wannan kasalallu ne masu faɗin irin haka waɗanda suke da kasala kuma ba su san muhimmancin wannan wata ba ni zan yi wa waɗannan kwanakin nan wani suna da ba. saɓanin wancan da ake faɗa goman farko goman ɗanawa kenan mun ɗana azumi mun ji yadda yake ko kuma mu ce goman farko goma ne na yawa kai hisabi yanzu mun sauke goman farko yanzu kowa ya kamata ya tsaya ya yawa kan shi hisabi shin me ya gabatar na aikin alheri a cikin wato kwanaki goma goma na tsakiya kuma goma na ijtihadi da dagewa da ƙwazo da rige-rige shine goman nan da muka shiga ciki kenan daga yau saboda haka kamata kowannen mu ya dage kun ga na yi bayani akan eh, abin da ya shafi karatun alkur'ani ba shi kaɗai ba ne ake yi a cikin wannan wata ba akwai waɗansu ayyuka masu sauƙin gaske wanda kuma mutum ba zai iya cewa shi ya shagaltu da wani abu daga barin waɗannan ayyukan ba domin musamman ku mata yanzu kun zo tafsiri Allah ya saka muku da alheri wasu suna can ba su zo ba kuma ba su san muhimmancin halartar irin wannan majalisi ba yanzu kamar yadda ya zo ya tabbata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda ya zo halaka ko wani majalisi na karantar da addinin musulunci kamar irin wannan to insha Allah ta'ala yana cikin wata mafaka daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka har ku tashi daga wajen nan kuna cikin mafaka daga Allah subhanahu wa ta'ala kuna cikin wato wani nau'i na kiyayewa na kulawa daga Allah subhanahu wa ta'ala baicin wannan kuma zaman ku a masallaci dinnan ko a harabin masallaci dinnan shi ma yana da wata falala yana da daraja wanda inda musulmi ya san falalan ya zauna a masallaci kawai ma to da ba zai so ya rabu da masallaci ba shi yasa an samu da yawa daga cikin magabata waɗanda ba sa rabuwa da masallaci itikafin nan a gida ake yin shi itikafin da aka shara'anta a cikin azumi a gida ake yi a ina ne manzo Allah yake yin itikafi a cikin masallaci saboda haka duk wanda yake cikin masallaci yana cikin rahamar Allah kuma manzo Allah sallallahu yana cewa ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha wato wurare mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala sune masallatai to kun ga masallaci shine wajen da Allah ya fi so shine malamai suka ce ba wai ginin masallaci ne Allah yake so ba domin babu bambanci tsakanin wannan ginin da muke ciki da gini na gidanku ko na gidanmu haka ne ko amma me Allah ta'ala yake so waɗanda suke yin ibada da kuma nau'in ibada da ake yi a ciki shine abinda Allah ta'ala yake so yake kauna saboda haka zaman ki ki saurari wa'azi ko ki saurari darasi ko ki saurari tafsiri ko ki yi karatun qur'ani ko ki yi ambatan Allah a cikin masallaci wannan alama ce ta cewa Allah ta'ala yana son ki yana kaunan ki to kun ga wannan kenan yanzu za ku bar nan masallaci zuwa anjima jima kaɗan daga nan kuma za a shiga cikin shagulgula na wato abubuwan buɗe baki za a shiga kicin ko kuma kafin a shiga kicin ɗin ma za a je cefane ko za a je waɗansu wurare domin biyan buƙatu na waɗansu harakoki na yau da kullum kuma a koma a shiga ina a shiga kicin ku yawanci a kicin ma wato shan ruwa yake riskansu haka ne ko Yawwa. wa'ansu suna kicin ake kiran sallah wanda duk lokutan da aka ce ana karɓan addu'a a cikinsu su dinnan wansu ku ba su samu saboda dafe-dafe a dafa wannan a dafa wancan wanda duka wannan din ma mu wannan bida'a ne allah subhanahu wa ta'ala ma anzalallahu biha min sultan Allah ta'ala bai ce in aka yi azumi dole sai an dafa kwai sai an soya kwai an dafa indomi an dafa kaza ga shinkafa ga wake ga wannan kowane irin abubuwa a ce kowane dare sai an yi shi haka mutane ne suka matsawa kansu ki dafa abincin ki yadda kika saba a sauran watanni wannan babu laifi in kin ci irin abincin da kike ci a sauran watanni cikin watan ramadan wannan ba zai kashe ki ba haka ne go to saboda haka a rinka takaita wato dafe-dafe in kuma an san za a yi dafe-dafe da yawa to a yi ƙoƙari a gama da wuri akwai lokuta da manzala Allah sallan ya ce mai azumi in ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala za a amsa masa ba za a mayar da addu'arsa ba wanda daga ciki lokacin shan ruwa lokacin buɗe baki wanda ya kamata kafin a ce mai kiran sallah ya soma kiran sallah kafin ya soma kiran sallah da minti goma ko da minti goma sha biyar ya kamata a ce kin kammala komai naki kin yi alwala kin shiga mihirabinki inda kike sallah a gida ki zauna a wajen ki daga hannuwanki kina da bukatu da yawa akwai bukatu na duniya wanda shi ne ma muke gabatar da su akwai kuma bukatu na lahira kina bukatan Allah ta'ala ya ji kanki kina bukatan Allah ta'ala ya yafe miki kurakuranki kina bukatan Allah ta'ala ya shigar da ke aljanna cikin rahamarsa kina bukatar Allah ya kubutar da ke daga wuta kina bukatar Allah ya tsare ki daga azabar kabari kina bukatar Allah ya yalwata miki cikin kabarinki ya haske ka miki a cikin kabarinki ga abubuwa bukatu daban-daban na lahira kenan sannan muka koma na duniya kina da bukatar wadata da arziki kina da buƙatar zaman lafiya kina da buƙatar lafiya a jikinki kina da buƙatar 'ya'yanki su gyaru su tashi da tarbiyya na musulunci kina da buƙatar ki roƙawa na kusa da ke addu'o'i na alheri iyayenki da 'yan uwanki da wato mijinki da makamancin waɗannan ga buƙatu nan daban-daban wanda kominti goma sha biyar ɗin nan ma inda a ce mu mun iya yin addu'a wanda wannan ma yana daga cikin irin bala'in da ake fuskanta a wannan zamani mutane ba su iya roƙon Allah ba ba su iya wa Allah ta'ala naci a cikin roƙo ba wanda ya kamata idan kika ɗauki matsala ɗaya wato buƙata ɗaya za ki iya ware minti ashirin kina maimaita wannan buƙatar ga Allah ta'ala shi Allah ya fi son a nace masa ah, kamar yadda mawaƙi yake cewa ah, ah, Allahu yaghdabu in tarakta alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu Allah ta'ala in aka bar roƙonsa ba a roƙonsa yana yin fushi ne sabanin dan adam dan adam a lokacin da aka roƙe shi ne yake jin fushi haka ne ko ta saboda haka gunga kenan mu rinka kokari muna komawa ga Allah ta'ala da roƙonsa a lokacin shan ruwa hakan nan lokacin sahur kafin mu yi sahur kafin mu yi sahur kafin a yi sahur lokaci ne da ake amsa addu'a wanda Allah ta'ala ya wasafta bayansa na kwarai cewa sun kasance a daidai wannan lokacin suna roƙon Allah ta'ala gafara kanu ƙalilan minan al ma ya ja’un wa bil ashari hum yastaghfirun kun ga kenan da yawa daga cikinmu ana dukan hancinmu a wannan dama a wannan lokacin da wato muke kashewa kun ga waɗannan lokuta ne guda biyu lokacin sahur da lokacin shan ruwa kuma kun ga yawanci lokuta ne da yawancin ku mata kuna kicin a wannan lokacin saboda haka ya kamata kada ku bari a ƙware ku a cikin wannan wata kada ku bari wato alheri mai yawa ya wuce ku waɗannan lokuta guda biyu ku himmantu ku ba da muhimmanci a kansu wajen me wajen ku ga cewa kun rabauci abin da ya kamata daga cikin waɗannan lokuta lokacin sahur kafin a yi sahur hakan nan kafin a sha ruwa wannan abin da ya shafi addu'a kenan wanda addu'a karan kanta ma ibada ce addu'a'u huwa ibada addu'a ita ce ibada ai sannan abin da ya shafi sauran lokutan ki a ne ina laifin ki rinka yin istighfari da hailala da tasbihi a ki zauna haka kawai kina iya hada waɗannan a wato nau'o'in ambaton Allah tare da ayyukan da kike yi a gida ko a makaranta ko ma a ina ne ko a hanya ne kina tafiya kina iya yin wannan zikiri kina wanke wankenki kina subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya yana da nauyi a cikin ma'aunin bawa a ranar tashin kiyama kina wanke wankanki kina wanke wankanki kina yi kina wankinki kina yi kina shara kina yi kina kwance ma akan gado ko akan trisita kina dan hutawa kina yin wannan a hanyanki daga nan yanzu daga gida zuwa masallacin nan daga masallacin nan in muka tashi zuwa gida wallahi abin da za ki iya faɗa na ambatan Allah ba ki san irin ladan da za a rubuta miki ba balle kuma idan muka koma kan abin da ya shafi ɓangaren wato yin sadaka domin mutane wani lokaci mu muna fahimtar aka ce a yi sadaka a yi sadaka muna ganin kamar mawadata ne kawai aka ce musu su rinka yin sadaka sadaka wani aiki ne wanda yake da girman lada wanda a manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa Allah ta'ala baya raina sadaka kuma duk abin da bawa ya bayar yana da ladansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra duk abin da bawa ya bayar duk ƙanƙancin wannan abu to zai same shi zai samu ladansa a wajen Allah fiye da garman wannan abin da ya bayar din saboda haka kada mu yi wa kawunan murowa la nu'i fayu'a alaina akwai wata baiwar Allah wato asma bintu abubakar Allah ya kara mata yadda ta zo wajen munzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya manzan Allah a wato ni ba ni da dukiya sai abin da mijina ya bani hmm? kamar yadda halin waɗansu daga cikinmu kenan yake a yanzu ko ba haka ba wasu ba sa sana'a cikin mata sai abin da mijinsu ya shigo musu da shi na ɗan kuɗi haka an gane ko shi ne take cewa to ni ba ni da kuɗi ba ni da dukiya sai abin da mijina ya bani ma'ana ya bani kyauta ba wai ya bani a matsayin cefane ba an gane ko abinda mijina ya bani na kyauta shine kawai abinda na mallaka ya manzan Allah ya kike ganin na rinka yin sadaka daga cikin wannan kyautar da mijina yake bani manzan Allah sallallahu sai ya ce mata a ai tasaddaqi ai ki rinka yin sadaka daga wannan dukiyar domin ita ta raina wannan abinda ake bata din ne ko kuma a tana ganin cewa idan ta biya bukatanta abinda zai saura a cikin wannan kudin dan kaɗan ne kawai tana ganin ba zai wadatar a a yi sadaka da shi ba manzo Allah suna yace a a ki rinka yin sadaka domin kada ranar tashin kiyama a zo mutane sun zo kowa yana karkashin inuwar sadakarsa ke kuma kina cikin rana fata an fahimci wannan ko domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowane bawa yana karkashin sadakarsa ranar tashin kiyama kowane bawa yana karkashin sadakarsa wato yana karkashin inuwar sadakarsa ranar tashin kiyama wanda ranar tashin kiyama nan ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin tsananin zafi da zufa an gane ko da zai same mu zufan mutum ma sai ya haɗe shi ta saboda haka manzo Allah sallallahu kuma ya gaya mana cewa mu mu rinka yin sadaka domin mu kare kanmu daga wutan jahannam ko da tsagar ƙwayan dabino ne manzo Allah sallallahu ya ce kowannen mu sai ya tsaya a gaban Allah subhanahu ta'ala ranar tashin kiyama gashi ga Allah kuma ba tafinta tsakanin shi da Allah sai kowannenmu ya yi wa Allah magana Allah ya yi magana da shi a wannan lokacin bawa zai kalli damansa sai ya ga wuta ya kalli hagunsa ya ga wutar jahannama ya kalli bayansa ya ga wutar jahannama gabansa kuma ga Allah ta'ala ya kulul insanu yau mai irin ainihin mafar ga ba mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fattaqun nara walau bi shiddi tamra an gane ko to saboda haka wannan wata dama ce daga cikin damammakin da muke da su a cikin wannan wata kuma ya kamata mu rabauta da su mu yi kokari mu yi amfani da wannan dama wanda manzon mu sallallahu alaihi wasallam yana nuna yana giya mana cewa akwai ni'imomi guda biyu waɗannan ni'imomin nan da yawa daga cikin bayi ana dukan hancinsu ma'ana suna hasaransu da yawa sai waɗanda kawai Allah ta'ala ya yi musu rahama ya datar da su suka yi amfani da waɗannan ni'imomi guda biyu kuma ni'imomin nan guda biyu ya ce a wal fara lafiyar jiki da kuma wato dama kun ga Allah ta'ala baki lafiya alhamdulillah ki gode wa Allah ta'ala a yau kin waye gari ki a cikin waɗanda aka kai su jut ko aka kai su jan kwano ko aka kai su a maternity ko makamancin wannan domin da daga cikin bayan Allah suna wannan wajen wani ma bai san halin da yake ciki ba wani ma baya cikin hayyacinsa amma a yau gake Allah ta'ala ya bar miki lafiyanki a idanki a bakinki a hannuwanki a wato a sauran gabanki gaba daya kina ji da lafiyanki me zai hana ki yi amfani da wannan lafiyar jiki a cikin aikin alheri saboda haka Allah ya samu dace Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rabauta a cikin wannan wata da muke cikinsa kada ya sa muna daga cikin masu taɓewa masu hasarar wannan wata hada wa billahi taufiq. saboda haka yanzu za mu ci gaba da wannan tafsiri yau za mu tashi daga suratul masad a aran makaranta mana tabbat yada abi lahabin wa tabba ma سيرى وامرأته to suratul masar kenan suratu tabbati yada abi lahabin wa tabba wannan sura an saukar da ita a wato a garin makka wato sura ce makkiya kuma tana dauke da ayoyi biyar wannan surar tana ba mu labarin wato makomar wani maki ko waɗansu makiya daga cikin makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma waɗannan makiyan na kusa-kusa a gare shi wato daga danginsa amma tun daga lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya soma wa'azi a garin makka ya soma kira zuwa ga addinin musulunci waɗannan suka tsaya a gabansa kuma suka tsaya a kan lallai sai sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina wannan wa'azi waɗannan su ne Abu Lahab da matarsa Abu Lahab baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dan uwan mahaifinsa to amma sai ya zamanto shi da ya kamata ya tsaya ya amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mara mai baya ya goyi bayansa ya karfafe shi sai zamanto shi ne wanda ya zare takwabin adawa da ƙiyayya wato a fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi daga ibnu abbas Allah ya ƙara masa yadda cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da waɗannan ayoyi guda biyu Allah ta'ala yana cewa wa anzir ashiratakal aqrabin wa rahtaka minhumul mukhlasin wannan aya ta biyu dai an shafe ta to Allah ta'ala yake cewa ya manzon Allah ka yi wa danginka na kusa gargadi da kuma jama'arka mafiya kusa gare ka ka yi musu wa'azi ka yi musu nasiha kuma ka kira su zuwa ga addinin musulunci to a lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi wa an zira ashirataka al'akrabin wa rahtaka minhumul mukhlasin manzo Allah sallallahu wata rana sai ya waye gari da sassafe ya je ya hau kan dutsen nan da ake ce masa dutsen safa wato jabalu safa wanda ake aikin wato aikin umra da hajji a wajensa yanzu manzo Allah sallallahu ya je ya hau kan wannan dutse tun kafin mutane su fita daga gidansu zuwa wajen ai zuwa wuraren aiki ya je hau kan wannan dutsen ya kwala da kira sau biyu sau uku yana mai cewa ya sabaha ya sabaha to wannan kira ne wanda idan musiba ko bala'i ko wani labari mai girma ya samu mutum wato yake kira yake kiran jama'a da shi an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi yayi wannan kira mutane da aka ji wannan kira gaba daya aka fito daga gidaje aka ce waye mai wannan kiran? da sassafen nan haka me ya faru domin duk wanda ya ji irin wannan kiran ya san cewa to wani abu ne kenan yake faruwa a wannan zamanin kenan saboda haka mutane aka haɗu maza da mata da ƙananan yara aka zo aka kewaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya yi kiran nan har ma an rawaito cewa idan ma mutum ba zai iya fita daga gida ba saboda wata larura ko wani uzuri yana rashin lafiya sai ya tura ɗan shi ya je ya jiyo masa labari ce ga muhammad nan yana kira ta mutane da aka gama haɗuwa sai manzo Allah sallam ya ce da mutane ya ku jama'ar ƙurashawa ya ku taron ƙurashawa shin kuna ganin idan na baku labarin cewa a bayan dutsen nan wato wani dutse ne an gane ko a garin makka ya ce a bayan dutsen nan ina ce muku ga wata runduna nan ta zo muku za ta yaƙe ku ko mutanen garin makka a kuntun musaddiqiyya shin za ku gaskata ni shin za ku amince da wannan labarin in na baku wannan labari suka ce na'am ma jarrabna alayka kadhiban ai kai ya manzan Allah wato ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda kake garin Makka din nan ba mu taba jin wata ƙarya daga bakinka ba mun san ka kai mai gaskiya ne mai faɗin gaskiya ne ba ka yin ƙarya kuma kana da amana saboda haka sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'unsa da kyawawan halayensa saboda haka da ya gwada su ya yi musu wannan tambaya suka ce eh in ya duk labarin da ya ba su za su gaskata shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni fa ba wannan labarin na tara ku domin na baku ba ba wai akwai wato wata runduna da za ta kawo muku hari bane a'a na kira ku ne inni lakum nadhirun bayna yaday azabin shadid na kira ku ne domin na yi muku gargadi dangane da wata azaba da take gaba gare ku wace azaba kenan azabar lahira ina muku gargadi daga wannan azabar saboda haka ku yi imani da Allah ku bar abin da kuke bautata masa na gumaka da sauran abubuwa ku bar yin shirka manzo Allah sallallahu da yayi musu wannan kira an gane ko ya tsaya ya yi ta musu wa'azi ya dinga kiransu ya dinga kiran gida ya dinga su gida gida ya ya bani abdul muttalib ya bani hashim ya bani fulan ya bani Abdimanaf, ya bani ga gida gida ya dinga kiransu a cikin ƙuraishawa yana ce musu la amliku lakum min allahi shai'a inni munzirukum min azabin shadid yana mai giya musu cewa shifa bai mallaki wani abu a gare su daga Allah ba iyaka kawai yana musu gargadi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama jawabinsa a cikin waɗanda suka halarta akwai wato baffansa ɗin amminsa ɗin abu lahab abu lahab ya halarci wannan wannan taro Manzalar sassanan da ya gama jawabinsa abu lahab sai ya yi haka ya fara tafa hannunsa wato yana mai nuna cewa Manzalar sassanan ya yi aikin banza ya ce tabbalaka sa'irar yawon alihada jama'atana to a nan sai ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka taɓe a yinin ka nan gaba ɗaya yau wai don wannan maganan da kai mana yanzu shi ya sa kawai ka tara mu ka tara mutanen makka gaba ɗaya? Ya ce to ka taɓe, ka lalace addu'an da ya yi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu gashi dai mutane daban-daban na kusa da shi na nesa da shi duk an zo ya yi jawabinsa maimakon kowa ya je ya yi tunanin abin da aka kiraye shi zuwa gare shi sai abu lahab ya zo ya ɓata wannan bayanin da ya yi gaba ɗaya ce tabbalaka jama'a jama'atana wai don wannan kiran kawai don wannan wannan wannan wa'azin kawai ka kira mu shikenan sai ce ni tabbalaka, ka yi hasara ka taɓe ka lalace ka ɓace to wannan shine dalilin da ya sa aka saukar da wannan sura Allah ta'ala ya saukar da wannan sura suratu tabbaci yada abi lahabin wa tabba domin mayar da martani akan abin da abu lahab ya aikata a wannan yini an gane ko wanda kuma tun daga wannan ranar abu lahab ya ci gaba da matsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuntata masa da hana shi yin da'awa da wa'azi da nasiha a garin makka aka ce abu lahab ya kasance idan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin mutane yana kiransu zuwa ga allah kamar misali idan ƙabilun larabawa suka zo garin makka domin aikin haji to manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana bin su ƙabila-ƙabila to duk inda manzo Allah sallallahu ya je sai ya ce musu ya ku mutane kaza ya ku kabila kaza ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku saboda haka qulu la ilaha Allah tuflihu ku ce la ilaha Allah za ku rabauta za ku kubuta za ku ci nasara a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi kiransa da yake yi kenan a wajen kabilun Larabawa to amma manzo Allah sallallahu duk inda ya je Abu Lahab yana bayan shi yana jifan shi da duwatsu yana jifan shi da duwatsu a har wato ya faffasa wa manzo Allah sallallahu kai ya faffasa mai kafafuwa kuma yana gyawa mutane cewa kai mutane wannan fa mahaukaci ne fa ku daina sauraron shi abin da yake faɗa ɗin nan magana ce ta hauka kaza kaza har wani bako da ya shigo garin makka ya ga wannan abin da yake faruwa ga manzan Allah sallallahu yana kiran mutane Ga shi kuma abu lahab yana bin shi yana jifan shi yana cewa matsafi ne mahaukaci ne matsafi ne mahaukaci ne ya ce ah shi wannan da yake bayan shi waye ne shi domin bai san abu lahab ba sai aka ce ai wannan shine abu lahab babban manzan allah sallallahu alaihi wasallam abin ya bashi mamaki saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura yana mai nuna wato fushinsa akan abu lahab ɗinnan da shi da matarsa da take taimaka mai akan wannan mummunan aikin da yake aikatawa shi na allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbat yada hannuwan abu lahab guda biyu sun taɓe wa tabba shi kuma ya taɓe ya yadahu wa huwa anan kun ga an maimaita lafazin tabbago tabbat wa tabba ko ba haka ba wannan yana daga cikin bayanan da na yi muku a baya cewa Allah subhanahu wata'ala yakan maimaita lafazi daya domin ya karfafa magana ko ba haka ba kuma ya nuna muhimmancin wannan magana saboda haka a nan Allah ta'ala bacin ya ce hannuwan Abu Lahab sun taɓi me yasa aka soma da hannuwansa guda biyu waɗansu malamai suka ce abin da yasa aka ce hannuwansa guda biyu sun taɓe domin lokacin da ya mayar wa manzalar sallallahu da martani ya mayar masa da hannunsa ya yi haka an gane ko kamar mutum ya nuna cewa mutum ya lalace ya yi hasara to allah ta'ala ya ce to wa'annan hannuwan nasa guda biyu da ya tafa yana mai nuna wai manzalar sallallahu ya yi hasara ɗin nan da farko waɗannan hannuwan sun yi hasara waɗannan hannuwa biyun sun taɓe sun halaka an gane wannan ku watabba sannan ba hannuwan nashi kawai ba ne ba wai in ya ji ranar tashin kiyama za a yanke hannuwansa a sa su cikin mutan jahannama ba a shi ka cokansa ne ya taɓe ya halaka ya lalace an gane ko haka wasu malamai suka fassara wato abinda ake nufi da tabbaci ya dahu kenan waɗansu kuma suka ce a'a larabawa suna da wani salo na magana sukan ambaci wani yanki na abu amma suna nufin wato gaba ɗayan wannan abin ne saboda haka a wajen da aka ce tabbaci da abi lahab a nan an ambaci wani yanki daga abu lahab shine hannuwansa guda biyu amma ana nufin me ana nufin cewa shi karan kansa ne wato ya taɓi to tabba din nan da aka faɗa aka ce to wannan hasarar da aka ce yayi to hasarar ta riga ta tabbata a kan shi domin akwai wata riwaya amma riwaya ce shaza da aka rawaito na wannan ayar kenan tabbat yada abi lahabin wa tabba aka ce wa tabba tabbat yada abi lahabin wa tabba wa me ma'anan wa wato haƙiƙa ya taɓe ɗin ne haƙiƙa ya lalace an gane ko wanda wannan lafazi na tabba malamai suka ce yana nuna ma'anoni ne guda uku in aka ce tabba bi ma'ana kutu'a wato ya yanke abinda aka yanke shine attabbu an gane ko laraba suna amfani da lafazin attabbu suna nufin wato abinda ya yanke to idan muka faɗi wannan ma'ana a wannan ayar kenan za mu iya cewa tabbaci yada abi lahabin hannuwan abu lahab sun yanke daga me daga dukkanin alheri na duniya da na lahira wa tabba shi ma karan kansa ya yanke daga rahamar allah ya yanke kansa daga duk wani alheri daga wurin allah subhanahu wa ta'ala hakan nan ana amfani da lafazin tabba an gane ko ana nufin wato halaka an gane ko eh, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a wata ayar eh, wa ma kaidu fir'auna eh, illa fi tabab wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab tabab a wajen ana nufin tabba kenan wato Allah ta'ala ya ce makarcin fir'auna yana cikin me yana cikin halaka yana cikin tabewa an gane ko to wannan kenan a ah, bayan haka Allah ta'ala ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Abu Lahab din nan dukiyarsa ba za ta tunkuɗe masa wani abu ba wa ma kasab hakan nan duk wani abin da ya aikata ya samar ba zai wato ba zai amfane shi ba ba zai wadatar masa daga hasaran nan da aka faɗa ba ba zai wadatar masa daga duk wata halaka da zai shiga cikinta a wajen Allah subhanahu ta'ala ba ma aghna anhu maluhu maluhu bi ma'ana dukiyarsa dukiyarsa ba za ta wadatar masa wato ma'ana ba za ta tunkuɗe daga gare shi duk wata azaba da zai samu daga wajen Allah ba wa ma kasaba hakan nan duk wani abin da wato ya tsirfanta ya aikata wa'ansu malamai suka ce wa ma kasaba anan ana nufin wato ɗansa domin waladul insani min kasbihi wato ma'ana dukiyarsa ba ta amfane shi ba hakan nan duk wani ɗana shi ba zai wadatar masa ba zai wato ainihin tunkuɗe masa a azabar Allah ranar tashin kiyama ba Allah ya kare mu sai ce sayasla za ta lahab kuma zai shiga cikin wuta wacce take mai huruwa kuma ya ƙonu a cikin wannan wutar ya wulaƙanta a cikin wannan wutar sula ai sayajidu harra narin ta lahab wato zai shiga cikin wata wuta kuma ya ƙonu ya ji raɗaɗi daga wannan wutar wannan wutar kuma za ta lahab wato mai huruwa wadda ake hurata wato a koda yaushe kuma ake hurata da dutse da mutum wa kudu hannasu wal hijara Allah ya kare mu to kun ga anan Allah ta'ala ya bayyana makomar Abu Lahab cewa shi dan wuta ne haka ne ko kuma kun ga alakar Abu Lahab da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko kun ga dangantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baffansa ne an gane ko dan uwan mahaifinsa ne amma kuma matsayin manzo Allah sallallahu ya amfane shi bai amfane shi ba wannan yana ƙara nuna mana cewa dangi fa baya amfani a ranar tashin kiyama dangi da tsatso ba su amfani a ranar tashin kiyama kowa zai je wa Allah subhanahu wa ta'ala da kan shi ne ba ruwan Allah da dangin mutum ba ruwan Allah da tsatson mutum ka ce kai ɗan wali wane ne ko kai dan malamin wane ne ko kai daga gida kaza kake daga gida masu karatu ko daga gida domin waɗansu suna roɗuwa da wannan za ga wani shi ya fito daga gida gida na alheri gidan ilimi gida mai wato wanda ake yabawa amma shi kuma sai ya saba waɗannan abubuwa gaba ɗaya amma ya ji wani wajen sai ya rinka alfaharin cewa a ah, Aini dan malam wani ne Aini dan kaza ne to wannan wallahi ba zai amfani mutum a ranar tashin kiyama ba lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum shi yasa ake ce ranar tashin kiyama yawmul fasl kenan ko inna yawmal fasli kana miqata ranar rarrabewa rana ce da Allah ta'ala zai rarraba kowa ba ruwan Allah da dangin mutum ba ruwan Allah da zumuncin mutum ba ruwan Allah da tsatsan mutum Allah ya kare mu ga Abu Lahab wanda shi daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi ya fito amma kuma ga matsayinsa sayasla naran data lahab kuma an ce masa hasararre ne mai tabewa ne tabbaci yada abi lahabin wa tabba fata fahimci wannan to wannan dangane da abu lahab kenan sai kuma mu koma kan matar shi Allah ta'ala ya ce wa mar'atuhu hammalatal hatab kuma matar shi mai ɗaukar itacen wuta matar shi mai ɗaukar itacen wuta menene menene sunanta malamai suka ce sunanta Umu jamil ana mata kuniya da Umu jamil hmm? amma asalin sunanta arwa bintu harb wato yar uwar abu sufyan ibn harb ne an gane ko yar uwar shi ce to ummu jamil din nan aka ce tana daga cikin manyan mata a garin makka ana ji da ita a garin makka kamar yadda ake ji da abu lahab mijinta to amma ta kasance ga irin ɗabi'ar da take da shi a nan allah ta'ala ya ce ita fa hammalatar haƙab tana ɗaukar itacen wuta shine malamai suka yi tafsiri biyu a nan suka ce hammalatal hatab tana ɗaukar itacen wuta ma'ana tana gulma tana yin tsegumi tana yawo da maganganu daga gida zuwa gida daga gida zuwa gida tana ɓata tsakanin mutane wannan shine ma'anan hammalatal hatab domin larabawa sukan cewa magulmaci hamalun lil hatab ko kuma magulmaciya a ce mata hammalatal hatabi wato mai ɗaukar itacen wuta domin ita gulma gobara ce haka ne ko gulma gobara ce balma ta fi tsanani akan ainihin gobara da ake yi malamai suke cewa malamai suke cewa abinda magulmaci ko magulmaciya za ta iya aikata na ɓata tsakanin mutane matsafi sai ya yi wata guda ma ba zai iya yi ba da magulmaci zai iya yi a rana ɗaya ya ɓata tsakanin mutane ya haɗa faɗa tsakanin mutane a yanzu yanzu nan cikin mintuna kaɗan an gane ko domin me domin zai je ne ya hura zuciyar wani ya je can ya hura zuciyar wancan ko ba haka ba shi kenan kuma sai a dawa ta kunnu a tsakaninsu a lokaci ɗaya sai matsafi ma ya ware shekara da shekaru ma ba zai iya yin haka ba saboda haka annamimanci gobara ce kuma tana da haɗarin gaske shi Samun manzo Allah yake cewa la hulul jannata nan mamun, ko kattatun duk wanda yake magulmaci mai tsegumi to ba zai shiga aljanna ba Allah ya kare mu to yadda aka yi wannan tafsirin kenan aka ce hamalatul hatabi wato ma'ana matar Abu Lahab din nan ta kasance magulmaciya ta kasance mai tsegumi ta kasance mai yada wato gulma a tsakanin mutane tana yawo da batanci tsakanin mutane tafsiri na biyu dangane da Hamalatal hatabi malamai suka ce Hamalatal hatabi wato ma'ana tana daukar icen wuta abinda ake nufi ta kasance domin gidanta ko gidansu na kusa da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka saboda haka sai ta je cikin daji ta tsinko kayoyi. an gane ko ta kwaso ƙayoyi da itatuwa masu ƙaya masu cutarwa sai ta zo da su a lokacin asuba an gane ko kafin wayewan gari kenan lokacin da manzala sassanan yake fita ya je ɗakin ka'aba domin ya yi sallar asubahi a daidai wannan lokacin sai ta fito ta zuba wa manzala sassanan waɗannan ƙayoyin a hanyar wucewar shi saboda manzala sassanan ya tattaki waɗannan ƙayoyin ya cutu da shi to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana al'amarin da take yi domin a yayin da take yin waɗannan abubuwan babu mai ganinta kun ga kenan sai ya zamanto wannan ayar ta fallasa ta wa mara'atuhu hammalatal hatab muka dauki ma'anar hammalatal hatab a matsayin cewa ga irin aikin da take yi kenan a hakan kuma malaman tafsiri suka ce za mu iya haɗa waɗannan ma'anoni guda biyu hammalatal hatab magulmaciya hammalatul hatab ga irin aikin da take na zuba kayoyi a gaban manza wato a hanyar manza Allah sallallahu duka tana yin waɗannan abubuwa to Allah subhanahu wataala ya bayyana irin ɗabi'unta da halinta na zuciya da kuma na nasarari Mu ganya ce wannan ba mata wato ummu jamil ce hammalatul hatab ita kuma fa menene sakamakonta na wannan aiki da take yi Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce fi jidiha hablum min masad wato a kyakkyawan wuyan nan nata akwai wata igiya da za a rataya mata a jefa ta a wurgar da ita cikin wutan jahannam hablum min masad to wasu malamai suka ce almasad wato igiya ce mai sarƙa daga karfe wacce take da kwari take da wato take da karfin gaske to za a rataya mata a cikin wutar jahannam wato a gangarar da ita kamar yadda ake wato ake sake guga cikin rijiya hakan nan za a rataya mata wannan wannan sarkar a wuyanta wato a a sake ta cikin wutan jahannam wasu malamai suka ce wannan shine azabanta na har abada kuma haka za a ci gaba da yi mata ɗin har wato har abada allah ya kare mu wasu malamai sun ce abin da ya sa ake mata irin wannan azaba saboda a lokacin da take duniya tana da wani sarƙa an gane ko tana da wani gol da take sawa a wuya kuma mai tsadan gaske ne to shine take cewa ai ita sai ta sayar da wannan sarƙar domin wato ta cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa wato za ta ci gaba da cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da al'amarin ya kai ga cewa sai ta sayar da sarƙanta domin haka to shine Allah subhanahu wataala ya sakanta mata da irin wannan mummunan nufin nata domin aljaza'u min jinsi la'amal mutum na samun sakamakonsa ne daga irin aikin da ya aikata saboda haka tun da ita ga irin abin da ta faɗa cewa za ta rinka cutar da manzala sallam ko da ya kai ga cewa za ta sayar da sarƙan wuyanta to allah ta'ala ce to wannan wuyan nan kyakkyawan wuyan nan da ake sa sarƙa mai kyau na gol a duniya to akwai hablum min masad a wannan wuyar a ranar tashin kiyama kuma za a dinga wato za a ɗaura mata wannan igiyar kuma a dinga gangarar da ita cikin wutan jahannam sai ta ƙonu a sake wato ɗebo ta an gane ko kamar yadda a wato ake yi da guga cikin rijiya a ɗebo ruwa a sake mayarwa a ɗebo a sake mayarwa to wannan shine azaban da za a ci gaba da yi mata har abada Allah ta'ala ya kare mu a lokacin da waɗannan mutane wato abu lahab da matarsa suka ji labarin cewa ga abin da aka saukar a kansu na waɗannan ayoyi an gane ko to sun fito suna maganganu suna zagi har ita wannan wato ummu jamil ɗinnan kamar yadda aka rawaito aka ce a lokacin da aka saukar da tabbaci ya da abi lahabin wa tabba sai ta fito daga gidanta ta ɗebi wa'ansu tsakoyi wato ta ɗebi ƙasa wai za ta je ta wato ta watsa wa manzo Allah sallallahu a idan shi to ta je tana mai zagin manzo Allah sallallahu tana mai cewa muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asaina tana cewa muzammaman me sunan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad ko me ma'anar Muhammad wanda ake yaba masa ko ba haka ba abin yabo shine ma'anar muhammad ita kuma sai ta canja wannan sunan. ta ce a'a shi ba muhammad ba ne, shi muzammam ne shi abin zargi ne wai wannan abin zargin nan a baina mun kishi wadinuhu qalaina addininsa kuma mun yi barambaram da shi wa amruhu asaina al'amarinsa kuma mun saba mai ta fito tana wannan waƙar a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a inuwar Ka'aba da shi da Abubakar Abubakar da ya hange ta daga nesa sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah a ga ummu Jamil can zuwa fa tana zagin ka kuma da tsakowa da wato da ƙasa a hannunta za ta watsa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kyale ta ai ba za ta ganni ba to hakan nan ta taho har ta zo ta tsaya a gaban manzan Allah sallallahu da Abubakar ashe ba ta ganin manzan Allah sallallahu Abubakar kawai take gani ta tsaya nan sai ta ce Abubakar na ji mutumin kawai yana zagin mu ko da ni da mijina ga manzan Allah sallallahu a gabanta amma ba ta gan shi ba ta ganin shi sai Abubakar ya ce a ah, wallahi bai zage ku ba bai zage ku ba shikenan sai ta sai ta ci gaba da tafiyanta tana wannan wakar muzammaman muzammaman abaina muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina sai ta wuce bata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba me yasa bata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai qur'anin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Allah ta'ala ya boye shi baya ba ta iya ganin shi domin Allah ta'ala yana cewa wa idza qara'tal qur'ani wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka ladina layu, yu'minuna bil akhirati hijaban mastura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da zai karanta qur'ani an gane ko kafirai ba sa iya ganin shi sai Allah ya suturta shi ya rife shi ba wanda zai iya ganin shi a lokacin wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil hijaban mastura saboda haka kun ga kenan abinda ya sawaka kenan na tafsirin wannan sura wanda malamai suna cewa shi abu lahab da shi abu lahab an gane ko taɓe wanda aka ce ya yi ya wulaƙanta ya yi hasara ɗin nan aka ce a ƙarshen rayuwarsa tun a nan duniyar ya fara ganin wannan taɓewan tun a wannan rayuwar ya fara ganin wannan halakar domin me ya faru da shi a ƙarshen rayuwarsa na farko dai a lokacin da aka yi yakin badar mutanen makka gaba ɗaya manyan ƙurashawa suka fita cikin wannan yaƙi domin su je su yaƙi manzala sana a badar to shi abu lahab baya cikin waɗanda suka fita me yasa bai fita tare da su ba wato wata cuta ce ta zo ta kama shi ta rufe shi ana cewa wannan cutar a wannan zamanin kenan ana cewa wannan cutar alghudda malamai suka ce cuta ce wansu suna ce mata algudda wansu suna ce mata al'adasa wata cuta ce wata virus ce aka ce idan mutum ya kamu da ita to nisantan wannan mutumin ake yi domin duk wanda ya kusanci wannan mutumin to shi ma sai ya kamu da wannan cutar kuma duk wani abin da ya yi amfani da shi idan mutum ya yi amfani da shi sai ya kamu da wannan cutar kun gamo a wannan zamanin muna iya cewa wannan cutar ita ce ebola kenan nan. ebola ebola ce irin na wannan zamanin ya kama abu lahab allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da wannan ya zamanto aka bar abu lahab a cikin ɗakinsa ba mai zuwa wajensa hakan nan ya yi ta jinya ya yi ta rashin lafiya ya daɗe waɗanda suka je yakin badar suka je har suka je waɗanda aka halaka su aka halaka su na dawowa suka dawo a lokacin da suka dawo sai aka tarar da abu lahab ya mutu a cikin ɗakinsa da ya mutu ɗin aka kasa samun waɗanda za su je su binne shi saboda kowa yana tsoron mai kowa yana tsoron kada ya kamu da cutar da yake jikinsa wai daga ƙarshe ne kawai 'ya'yansa ɗin nan suka je da cikin dare suka rarrafe hancinsu da idansu da menene da bakinsu an gane ko suka je suka haƙa rami a wajen garin makka suka ɗauki wato kowa ya ɗauki itace aka dinga tuttura abu lahab kun ga wannan wannan iya wulaƙanci kenan iya wulaƙanci kenan iya hasara da taɓewa da lalacewa kenan to aka dinga tura shi da wannan itacen har aka kai shi cikin wannan rami aka binne shi to kun ga wannan hasara ta duniya kenan balle kuma wacce take jiransa a ranar tashin kiyama Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya kiyaye mu daga ƙarshe malamai suna cewa wannan sura da muka karanta ta wato suratu al-masad wato tabbati da abi lahabin watab sura ce da take nuna mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a yayin da aka saukar cewa abu lahabi ya taɓe ko ba haka ba kunga wannan ya nuna kenan shi da imani kuma har abada haka ne ko ba zai sake yin imani ba malamai suka ce ai da abu lahab zai iya karyata alkur'ani ko ba haka ba ya ce to shi kenan ga abinda muhammad ya faɗa a kai na ko ya ce ni na taɓe na lalace na halaka ko to ni bar na ƙaryata abinda ya faɗa ni na yi imani da shi na musulunta na karbi kalmar shahada kun ga da yayi haka da ya karyata alqur'ani kenan amma tun da aka saukar da wannan surar cewa ya lalace ya tabe bai yi imani ba har ya mutu akan kafircinsa wannan sai ya ƙara tabbatar da gaskiyar me ya ƙara tabbatar da gaskiyar alqur'ani mai girma ya ƙara tabbatar da cewa alqur'anin nan ba magana ba ce ta manzan Allah sallallahu ba shi ya tsara ta ba amma kuma Allah ne subhanahu ta'ala ya saukar da Qur'anin nan kuma maganarsa ce kuma wannan ya ƙara nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka Allah ya sa mu dace insha Allah wannan surar kawai zamu yi ta a yau a lura da lokaci zamu dasa aya a nan kenan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rabautuwa da wannan wata mai alfarma da muke ciki hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin arama idan ba tambaya ko eh, sai ai mana eh, addu'a mu wazi sai dai ana ƙara jaddadawa dangane da lokuta da ake fara wannan tafsirin karar nan ta cewa tun daga ranar monday har zuwa ranar alhamis ana farawa ne karfe goma sa'annan daga ranar juma'a kuma zuwa ranar lahadi ana farawa karfe tara sai a yi ƙoƙarin kiyaye waɗannan lokuta saboda ah, a fara a kan lokaci kyau da aka fara da shi kenan ai mana addu'a alhamdulillahi rabbil مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا أسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين